inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kullu nafsin za'iqatul maut haqiqa duk wani rai a duniya dole fa sai ya dandana mutuwa Allah ya yi wa fitaccen jarumar mashira fina-finan Hausan nan wato Saratu Gidado wacce aka fi sani da Saratu da su rasuwa a yau Talata Allahu akbar ashe dai Allah ya hukunta kan cewa Saratu su ba za ta ga azumin ba ta ga karshen wannan azumin ba yayin da dai za mu sako muku wasu bidiyoyi wanda ta yi jiya kuma Zalika ta rasu ne yau dai da azumi a bakinta domin yau ma dai sai da ta ɗauki azumin kaso na talatin a sauraro sai ku gyara zama tsab domin jin cikakkun nan. da kuma sako muku wasu 'yan takaitattun bidiyoyi wanda za ku tabbatar da cewa tabbas wannan duniya fa ba fa matabbata ba ce tana taka ni Allah na tashi amma masu sauraro kafin dai mu tsunduma gundanar rahotannin dan wannan shine farkon kama da ziyara wannan cewa ta mai albarka gare mu so da ku danna mana subscribe da kuma danna mana ƙararrawan sanarwa kamar haka. a yau ne dai talata da misalin wajajen karfe ɗaya allah ya yi wa fitaccen jarumar shirya fina-finan hausa wato saratu da so rasuwa a nan cikin babban birnin jihar karen dabo saratu da dai allah ya yi mata rasuwa ne a yau talata yayin da tun ajiya ma dai ta fara yin barkwanci kuma kazalika ta fara zuba ido ko allah zai sa a ga watan ajiya azumin ramadana wanda za a tashi yau sallah sai dai allah ya riga da ya hukunta akan cewa hajiya saratu da su ba za ta taɓa ganin sallan wannan watan azumin ramadana na ƙarshe ba dai wasu takaitattun bidiyoyi na fitaccen jaruma. wata alhamdulillahi Da saura dai bai fito ba. can ina duba wasu duniyoyin nake ganowa watan bai fito ba tukuna watan sallah da nake sa rai eh? eh, amma ina iya bakin kokari na gashi nan ina bi waccan duniyar masu ce na ta waccan duniyar jupiter ake ce mata a can an rubuta a jiki waccan duniya kuma neptune sannan kuma ga sunan dai duniyoyi amma ban ga wata ba gaskiya sabon wata bai kama ba eh, insha Allah saboda hadari eh gajimare ya kare shi bi eh, ya rufe amma daga nan zuwa an jima insha Allah za mu ci gaba da dubawa da wannan na'ura ta wata duban wata in Allah ya yarda in na gani zan salamu kamar yadda yanzu nake dubawa ban gani ba ku ci gaba da bibiya ta da biya wannan shafi nawa na da su da underscore da su underscore in na ga watan nan zan salamu watan sallah insha Allah baiwa ce Allah ibani da kuma wannan na'ura da na siyo wata mai tsada daga kasar amurka na siyo wannan na'urar saboda mu dinga ganin wata da kanmu kowa na iya ganin wata da kan shi allah ya da in na gaya muku miliyoyin da na siyo wannan na'urar za ku mamaki yanzu allah da an jima zan sake zuwa zan sake duba ko zan ga jaririn wata na sallah allah ya da a sha ruwa lafiya Allahu Akbar wanda dai shine bidiyon da ta wallafa a shafinta na TikTok na karshe cikin barkwanci. yayin da dai take duba watan azumin ajiye watan ramadana na shekara ta 2024 a sai allah dai ya riga da ya kaddara a kan cewa ba za ma ta taba ganin karshen azumin ba kuma kazalika ba za ta taba kara yin wani sallan idi a wannan duniya baki ɗaya ba Allah dai ya yi wa Saratu da so rasuwa tabbas dai mutuwar fitaccen jarumar ya matsakar girgiza al'umma da da dai an riga da an san cewa kowane rai a duniya tabbas fas ya ɗanɗana mutuwa tabbas mutuwar fitaccen jaruma wato sarata da su izina ce kuma kazalika wazi ne ka sauran al'umma domin a yau ma dai sai da da suka bayyana akan cewa yau ma ta yi saur kuma kazalika ta tashi da azumi domin cika son azumi talatin wanda gobe muke sa ran cewa in Allah ya kai mu da da lafiya gobe za a gabatar da sallan karamar idi na shekara ta 2024 amma sai kuma Allah ya kaddara babu sarata da su a ciki haka zalika dai akwai wasu bidiyoyi wanda ta wallafa a shafinta kan cewa tana kara kira ga al'umma domin sallah ya kusa kuma kazalika ga 'yan dagoyi-dagoyinta mara dai marayunta da kuma almajirai da kuma waɗanda suke ta ba su da kayan sallah don haka al'umma a taimaka tabbas dai saratu so ta kasance tana da gidauniya da take tallafawa marayu da kuma take tallafawa marasa karfi wadda da dubbanin al'umma masu ta sun shaida haka kuma kazalika dubbanin al'umma dai musamman ma 'yan masana'antar tasu ta shirya fina-finai sun yi sirrin taratu so da cika alkawari kuma kazalika ba ta walakanta al'umma ga ta da wasa da barkwanci ga ta kuma da girmama al'umma nan kuma dai kamar yadda kuke gani lokacin da take ci gaba da gudanar da aikin tallafa al'umma ne da kuma tallafa marayu tabbas saratu su dai tana iya nata ta bakin kokarin domin ganin ta tallafawa marayu da kuma marasa karfi kamar da yadda kuke gani akan laika da dai sarar da so ba za ta ga karshen wannan azumin ramadana ba Allah ya Ubangiji Allah muna roƙonka Allah ka gafarta mata kurakuranta Allah ka cikanta Allah ka sa mutuwa ta zama hutu a gare ta ya Allah Ubangiji Allah mu da muke raye Allah ka sa idan ta mutuwa ta zo Allah ka sa mu cika da imani Allah ka sa mu kyakkyawan ƙarshe tabbas zai sarar da daso ta sananniya ce dai a masana'antar shirin fina-finai wanda dai ta jima sosai tana gudanar da aikin fina-finai har ta aure daga kuma bayan auren na ta auren nata ya mutu da kashe kuma ta dawo ta ci gaba da harkar fina-finai amma kuma ta fi bada karfi wurin tallafawa marayu da kuma gajiyu game da kuma marasa karfi da kuma aka waye gari yau talata allah ya ce sarata daso yau fa ba za ta kara kwana a wannan duniya ba da dai da misalin karfe 4 da rabi za gudanar da jana'izar fitaccen jarumar wato ta daso allah ya gafarta mata allah ya jikanta allah ya sa mutuwa ya zama hutu a gare ta masana'antar shirya fina-finai kano da dama suna ta bada kyakkyawar shaida a kanta kan irin yadda take mu'amala da al'umma da kuma yadda take takatsantsan da duk wani abin da zai shigo ya bata cikas a rayuwa musamman ma dai gefen addini Allahu akbar haka dai Allah yake ikonsa ta waya gari da niyan burin cewa yau za ta sha ruwa kuma kazalika ta gama shirye-shiryen gudanar da murnar karamin bikin sallah gobe amma kuma Allah ya kaddara akan cewa tabbas ba za fa ta taba ganin bikin sallan da za a gudanar gobe ba kuma kazalika har abadan abadina ba za ta kare wani sallan idi ba shi yasa da ake kara kira ga yan uwa musulmai mutum ya daina sawa a ransa cewa wai shi lafiyarsa kalau ya ci gaba da aikata abubuwa ba fa sai lalle bane mara lafiya ne yake mutuwa mutum za ka samu lafiyarsa kalau nan take ka waye gari kaza an ce babu ko kuma kana zaune da mutum yanzu yanzu nan bayan yan mutuna kaɗan ka ji an waye gari ko kuma bayan yan mutuna kaɗan ka ji an sanar da kai cewa wane ya mutu ka ta zauna kana ta mamaki to ko ta rana kanka zai zo ko kuma kanmu ko kuma kanki domin fa tabbas mutuwa babban darasi ce ga duk wani mai imani kai da ko baka da imani kasancewa mutuwa fa dole ce kuma kasancewa duk wani rai a duniya dole fa sai ya mutuwa kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa a cikin alkur'ani kullun nafsin za'iqatul maut shi yasa da ake so yan uwa da mu ci gaba da hankalta kan mu ci gaba da barin duniya ya ci gaba da rudin mu don fa tabbas wannan duniya ba matabbata bace kuma kazalika wannan duniya babu komai a ciki face rudin duniya al'umma su daina barin rudin duniya da kuma rudin zamani ya dinga ɗiban su kuma kazalika har mutum ya dinga sawa a ransa akan cewa ai mutuwa ba yanzu ba domin yana ganin cewa yana da cikakken lafiya yanzu dai ga misali sarata da su jiya kuna gani har wasan barkwanci ta ta yi na gonin ganin watan azumin aji azumin watan ramadana shekara ta 2024 kuma kazalika yau ma ta tashi da azumi a bakinta amma kuma ga cikin hukuncin ubangiji ba da ita za a sha ruwa ba allah ya karɓi abinta amma duk wani rai a duniya tabbas fa rai bakon duniya ya Allah ubangiji Allah muna roƙonka Allah gafarta wa Saratu Gidado Allah ka cikanta Allah ka sa mutuwa ta zan hutu a gare ta Allah idan ta mutuwa ta zo Allah ka sa mu cika da imani Allah ya gafarta mana ya gafarta iyayenmu ka gafarta wa magabatan mu